ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون da Allah yana yi wa mutane uquba saboda zaluncinsu da kafircinsu da bai bar wani mutum ko dabba a bayan ƙasa yana takawa a doronta ba sai dai yana jinkirta musu ne zuwa wani lokaci sananne cikin iliminsa idan wannan ƙayyadadden lokaci cikin iliminsa ya zo to ba jinkiri babu gaugawa babu gaggautawa ko da ɗan ƙaramin lokaci ne